ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم حقيقه duwatsun nan na kusa da ka'aba da aka san su da safa da marwa alamomin shari'a ne na fili duk wanda zai yi umara ko aikin haji babu laifi ya yi tafiya je ka dawo wato sa'ayi tsakaninsu cewa sa'ayi tsakaninsu ba laifi ba ne yana kwantar da hankalin musulmin da yake jin damuwa game da yinsu a zatansa na cewa suna cikin al'ummomin jahiliya tunda har allah ta'ala ya ce suna cikin ayyukan haji to duk wanda ya aikata abin so na biyayya cikin ikhlasi to Allah yana yaba masa kuma ya karba ya ba shi lada tabbas Allah masanin mai aikata alkhairi ne wanda ya cancanci a ba shi lada